babu sallah ga lokacin da abinci ya halarto la salata bi hadratu ta'am babu sallah a lokacin da abinci ya halarto wannan abincin na safiya ne ma'ana na asuba ko kuma a'a na rana ne ma'ana na azahar ko kuma a'a na dare ne domin wannan hadisin bai keɓance ba sai dai akwai wani hadisi kuma da ya keɓance da annabi yake cewa idza quddima ashau idza quddima al-asha'u idan aka gabato da abincin dare fabda'u bihi qabla an tusallu al-isha'a ku fara da hi kafin ku sallar me isha al-asha'u abincin dare al-isha sallar isha bambancin kawai fataha ne da kasra jama'a an fahimci magana da kyau ko to kaga wannan ya kebance wannan kalar abinci wacce kalar sallah to shi kuma wannan hadisin sai zo da umumi sai ya game duk salloli gaba daya sai yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace la salata bi hadrati ta'am babu sallah idan abinci ya iso sallar nan azhar ce la'asar ce magariba ne isha ne asuba kana jin yunwa kuma ga abincin ga lokacin sallah yayi annabi yace babu sallar idan baka ci abincin sannan ka je kai sallar ba ko kai sallar ba ta to a nan sai malamai suka ce ana nufin in kana jin yunwa amma idan ka koshi babu kai babu wannan hadisi abin kawo abinci dama kuma a me kake a koshe kake shikenan wannan magana bata shafe ka ba in ta shafi wanda yake jin me yunwa abu na biyu kenan wannan sai nuna duk abin da zai hallaro maka da dumani na nutsuwa a sallah to labudda sai ka samar da hi kafin ka shiga sallah don haka da za ka shiga sallar nan da yunwa a cikinka to lalle ku za ka dinga sallar kana tunanin kulan nan da miya aka zubo da nama ko kuma da mai da yaji da kabeji a kayi kaga nutsuwa ta ɗauke ko haka ne ko ba haka ba dole sai ka to me zai ɗauke maka wannan matsalar shine ka ci abincin tukunna abu na uku suka ce ba lalle ba ne kuma sai ka ci ka take cikinka musamman idan ka ga in ka ci za ka take cikin naka zai hana ka samu jam'in nan ko da kwaraka a ɗaya ne to sai ka gaura ya yi cokali biyu ko uku ina fata an fahimta kaga ka kashe kwaɗayin wannan abincin sannan wannan abin da ke kartar ka a ciki na yunwa ka kwantar da shi haka ne ko ba haka ba za ka je ka sallaka cikin menene cikin nutsuwa Su don haka ba an ce kawai shi kenan ka zauna ko da za ka ci abincin nan kuma sallan nan za ta wuce baka yi ta ba gaba ɗaya baka samu wannan raka ko da raka'a ɗaya ba ka gwammace haka a'a ba haka ake nufi ba ana nufin kana iya kashe kaifin yunwar da kaifin kwaɗayin wannan abincin sannan ka je kai sallar ka jama'a na fahimtar magana da kyau ko sannan abu na gaba wannan lamun din ta ce la salata bi hadrati ta'am babu sallah ga idan abinci ya iso to malamai suka ce ba lamun ce wanda take kore jinsin abu gaba ɗaya ba na fiyatun lil jinsi ba ita ba ne lamun ce da take sassauto daga da abu daga wato babu shi gaba ɗaya zuwa ga babu shi da yawa ko karancin abun misali idan sallan nan da za a baka lada ɗari ne ko to shikenan sai ka karya wannan ka'idar to shikenan abin da ake ce maka yanzu maimakon sallan nan ka samu lada mai ɗari to sai dai ka samu hamsin ko arba'in ko talatin amma bai kore maka ibadar gaba ɗaya ba kamar la yu'minu ahadukum ne hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi kamar la i'tikafa illa fi thalathati masajin na ba waɗannan misalai a guraren karatuttukan mu da yawa a cikin wannan littafi so saboda haka ba ana nufin sallar ko da hakan ta faru da kai ka karya wannan ka'idar ba ana nufin sallar gaba ɗaya babu ita ba a'a ana nufin ka rage mata fawa da ƙarfi da kuma lada mai yawa a gurin Allah to amma shi musulmi har kullum in nazo wannan gabar da nake jan hankali na da naku shine shi musulmi har kullum idan lada yake nema to cikakke yake nema haka ne ko ba haka ba kada yadda ya yaudaru da cewa ai tun tun da dai an samu to ai shikenan aka a'a ka dinga neman cikakke duk abin da zaka nema a gurin Allah ka nemi cikakken sa haka kuma duk abin da za a ce ai zunubi ne ai makaruhi ne karka dudu da cewa ai makaruhi ne ai ba wani alaifi bane babba a'a baka san makaruhi idan yayi yawa yana danna mutum a wuta ba yau kayi makaruhi gobe kayi jibi kayi kafin a ankara sai ya zama haramu to daga haramci kuma sai ga ya kai ka zuwa ga me sabo sai ga ya kai ka zuwa ga shirka kaga matsala ta faru in ka kalli shuri da kaɗan kaɗan yake yake burtso da ƙasa amma wata ran sai ka gan hitili guda haka ne ko ba haka ba in ka kalli tururuwa da ƙwaya ɗaɗɗaya na ƙasa take ɗebo mai, ƙasarta kwaya kwaya fa amma wata ran sai ka zo ka same ta hin jama'a haka ne ko ba haka ba to karkare raina laifi cewa ai makaruhi ne ai ba wata matsala ba ce ai karamin abu ne wallahi tallahi in ka biye masa zai taru ya kai ka wuta kenan so sannan kar ka yadda ka raina cewa ai tunda an ce akwai ladan ba wai babu shi bane gaba daya dan haka kaza kaza wannan ka'ida ta la salata bi hadratit ta'am babu sallah ga wanda abinci ya zo masa sai ya ci abincin ka kula da wannan amma abin da muka ce in ba ka jin yunwa ba da kai hadisin yake ba in kuma kana jin yunwa to ba an ce ka zauna sai ka cinye gaba ɗaya kashe ninwar da zafin yunwar da kwaɗayin ka tashi ka je kai sallar in ka dawo sai ka karasa ba shi kenan ba to wannan ne? to sai gabar hadisin na biyu sai annabi ya ce wala huwa yudafi'uhu al-akhbathani ba kuma sallah ga wanda kazanta guda biyu ko fitsari idan ka zo kana sallah ka san wani lokaci haka waɗannan abubuwa suke zuwa wa ɗan adam baka saho da shi ba ka ma shiga ban ɗaki ka yi alwala ka yi komai amma Allah sai ka zo kan sahu kana Allahu akbar sai ka ji kana buƙatar tafiya ban ɗaki kuma to yaya za ka ce bari ka bari he ka'idar ko kuma za ka yanke sallar ka je ka biya bukata abin ya tabbata shine ka yanke sallah ka je ka biya bukatar ka wannan kuma yana da bambanci da shi kuma na abinci domin shi biyan bukata ya danganta daga yanayin yadda ka ji ka gamsu ka tashi ko ba haka bane ba idan ka ce za ka yi kaɗan ai ba a yin kashi kaɗan jama'a a fito ko ko <laughs> ina fata an fahimta dole ya <laughs> an gama shi to ko da zai kai sallar ta kare gaba ɗaya baka samu ko raka a ɗaya ba sai ka haƙura kawai kai yanzu wannan da za ka zo kai kai kaɗai ɗin ita ce sallar ka ita ce komai naka ka da matsala da bambancin abinci wanda in ka ci kaɗan shi ba matsala amma shi bayan gari ko fitsari ba a yin kaɗan a fito sai ka gama shi gaba ɗaya ko da ku an idar da sallar kai ba ka da damuwa kar ka damu kar ka ɗaga hankalinka jama'a ana fahimtar magana da kyau ko so don haka ana bukata to shi ma hikimar da ta sa haka shine nutsuwa don bai yiwuwa ka zo kana sallah kana har haɗe kafafu ko ba haka bane jama'a kana mammatsa kafa saboda abin da ke damun ka ga nutsuwa ta tashi karshen tarimai he ruku'u kai kuma ka tafi sujuda saboda zauri kake yi a me a gama ka fita <laughs> ko ba haka bane yawwa amma idan ka je ka biya bukatar ka shikenan hankalinka kwance sai ka dawo sai ka ci gaba da sallar ka to shine wala huwa yudafi'uhu al akhbathat haka kuma babu sallah ga wanda kazanta guda biyu ke tunkuɗa mishi bayan gari ko fitsari duk wanda kake ji ka bar sallar ka je ka biya bukatar ka ka je ka biya bukatar ka wannan shine ne abinda abin malamai suka tabbatar karkashin a fassara wannan wannan ainihin wato hadisi